Gwamnatin jihar Benue da ke tarayyar Najeriya ta musanta cewa tana ƙoƙarin korar al'ummar Fulani daga jihar. Ƙungiyar Meti Allah a Najeriya dai ta yi zargin cewa gwamnatin jihar ta Benue tana ƙoƙarin ganin bayan al'ummar Fulanin da ke zaune a jihar ta Benue. Dr. Kilatus Akwaya shi ne mai taimakawa gwamnan jihar Benue akan harkar labarai. Ya ce ko kaɗan wannan zargi ba gaskiya ba ne.

domin a yanzu akwai Fulani da yawa zaune a jihar Benue, illa iyaka abin da muka sani shi ne kawai akwai rikici a tsakanin Fulani da manoman jihar, ba wai shiri ne na korar Fulanin ba, al'amari ne na rikici a tsakanin Fulani da manoma, kuma ya ɗauki dogon lokaci a jihar. To komi gwamnatin jihar ke yi na shawo kan wannan rikici ganin ana rasa rayuka da dukiyar jama'a. government has uh, written to the president, has written to the president asking for security uh, to uh, be provided so that security operatives Ya ce gwamnatin jihar Benue ta yi mitin da fadar shugaban ƙasar Najeriya inda gwamnatin jihar ta roƙi da a turo jami'an tsaro domin shawo kan lamarin da kuma tabbatar da tsaron lafiyar jama'a kuma haka ake a halin yanzu. To ko ina aka kwana game da kwamitin sarkin musulmi da sarkin Gombe ke shugabanta domin shawo kan wannan rikici? uh, uh, ways of peaceful coexistence. This was several years ago. The committee could not, however, submit its report. So that is ya ce kwamitin gwamnatin jihar Benue da fadar sarkin musulmi suka kafa shi, kuma sarkin Gombe ke shugabanta, kuma kwamitin bai samu damar mika rahotonsa ba. Dr. Kilatos Akwaya dai ya ce ya zuwa yanzu ba su da adadin waɗanda suka mutu, saboda lamarin ya daɗe ana yi, kuma duka ɓangarorin guda biyu wato Fulani da manoman jihar sun tafka asara a rikicin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.